idan kana so ka ga ya kashe kuɗi to bari ya ga wata yar bazawara dirarriya mai shan kalangu ga iko Allah idan kana so ka ga ya kashe kuɗi bari ya tsere dan takarar kansila shaidan ya zo ya ce wallahi in ka bari ya faɗi shikenan kuma sai ya haukace ya rinka kamfatowa in ba sa ba daga ƙarshe kuma Allah ya tattara shi da kansilan da jam'iyyar da fati da ƙuri'an ya koli koli da su ya kwala da ƙasa wannan ita ce babban matsalar mu wata coci in kaga girman cocin za ka yi mamaki shugaban cocin faston yana diri wai an nemi taimako a cocin baiko da ake kawo a ranar lahadi an ba da naira wai an tara naira dubu saba'in cocin ba ta wuce girman masallacin kan salawat ba yana cewa yaya za mu kare idan an shiga mulkin ubangiji taron mun nan a ce dubu saba'in kawai muka tara idan ya so almasihu ya ji wannan labari yaya za mu mu kuma sai ka zo ka samu katon masallacin juma'a sai a nemi taimako a tara dubu uku da kyar wai kowa menene tunanin shi wai kowa tunanin shi ai akwai wane akwai wane shi ba sai ya bayar ba kun ga taron mun nan kun ga taron mun nan wallahi naira nawa ake so a tara miliyan hamsin da biyar taron mun nan miliyan hamsin da biyar da ake magana da za a tara wallahi da kowa zai ɗauki sadaka a samu duk taron mun nan babu wanda bai bada sadakarsa ba sadaka komi ko me take kana da naira ɗari ka bada naira hamsin kana da talatin ka bada goma kana da ɗari biyu ka bada naira hamsin ko naira sittin ko naira kai ko naira ashirin ashirin a ce kowa a taron mun nan da ɗan agaji da mai wazi da alaramma da mai jan baki da adamu aliyu da kowa da kowa za za mu cire sadaka mu bayar wallahi idan aka yi sa'a taron nan sai mu haɗa kuɗin gaba daya gobe cif lanta da ko lantas in sun zo kuɗin da za su tara sai dai mu sai janareto mu sai kafet mu sai motar liman mu gina gidan liman da na ladan da dipiti liman da dipiti ladan da da da mutum da muke da su anan to amma kowa da an ce sadaka in yi haka ya haka sai ya koma ya shiru za mu iya ba ku ansa ba za ku iya duk wanda yawa Allah alkawari zai dauki sadaka ya bayar cikin abin da ya zo ya daga hannu ya ce Allahu akbar duk wanda yawa Allah alkawari zai bada gudunmuwarsa komi kankanta sai daga hannu ya ce Allahu akbar yan agaji ku zaga ku nemi taimako a halin yanzu mu ga miliyan nawa za mu tara cikin wani dare kai yan agaji zama me kuke ku gangara ku je ku fara neman taimako الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الشيطان taimako wato daga cikin sharrin shaɗan bayan danne ku da zai ya hana ku aikata alkhairi to kuma akwai jefa wa musulmai mantuwa duk lokacin da kake so ka yi aikin alkhairi to idan ba sa ba shaɗan sai ya mantar da kai Allah ya ce wala kadi hidina ila adama min qablu wala kadi ahidina ila adama min qablu fa nasiya wa lam nazid lahu azma Allah madaukin sarki ya ce wala kadi haqiqa ahidina ila adama min qablu kamin kai ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo mun ɗauki alkawari ga annabi adam kamin zuwan ka ma'ana mun ba shi doka wacce ake bukata ya tsare shine kada ya ci wata itaciya guda ɗaya fanasiya sai annabi adam ya manta walam najid lahu azma Allah ya ce ba mu samu karfin zuciya ba wajen annabi adam amma wannan mantuwa da annabi adam ya yi, wato yana daga sharrin shaidan mantar da ɗan adam idan zai aikata aikin alkhairi wa iz qala musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma al bahrain li fatahu la abrahu hatta abluga majma aw amdi hukuma falamma balaga majma bainahuma falamma استقامت مع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا لما بكي جاوزا قال لفتاه آه. آتنا قداعنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا سوكاي سوكاي سوكاي سو قال رأيت إذا أه؟ وإنا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت ويا من تدشي وما أنسانيه إلا الشيطان اتخذ سبيله في البحر عجبا wato a wannan lokaci da ya buƙaci wannan yushau da yake tare da shi ya ce kawo mana breakfast mu sai yake ba shi labari yake cewa kala ara aita iz awaina ila sakarati ka tuna lokacin da muka ainihin aje zango a wajen wannan dutse inda nan muka kwana ya ce fa'inni na situl hud na manta kifin a wurin saboda a wurin ne kifin ya rayuwa shiga cikin ruwa sai ya ce wa ma an sanihu illa shaitanu an azkura babu wanda ya mantar da ni wannan kifi face shaidan shine ya hana in tuna kenan wannan ya nuna shaidan idan kana so ka yi aikin alkhairi daga hanyar makircinsa ne shaidan sai ya mantar da kai idan kuma an kafa maka doka kada ka aikata wani aiki na sharri nan ma shaidan yana iya mantar da kai ƙarshe sai ka zo ka fada cikin wannan sharri da aka hana ka ka aikata ya za ka ka samu wannan Allah madaukin sarki ya ce wa izara ra'aita allazina yaquduna fi ayatina ra'aita allazina yaquduna fi آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره نعم وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين الله يتي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا idan ka ga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu suna yi wa ayoyin Allah izgili ana bidiya ana sabon Allah ana shegantaka to kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa'arid anhum wato ka kau da kai daga barinsu da wannan ne malamai suka ce duk inda ake aikata wani fasikanci kai ba a yadda ka zauna a wurin ba da wannan ne malamai suka ce idan yan bidi'a suka taru suna bidi'a to kai kuma ba a yadda ka zo ka zauna cikin su ana yin bidi'a ba ba inda aka ce in ana karanta qur'ani je ka zauna ana karanta sunna je ka zauna ana karanta wani littafin musulunci zai ka zauna amma ka zo ana karanta alburda ana faɗin kalmomi da suke tabbatar da shirka ga Allah madaukakin sarki ana ba annabi siffofin Allah to kai ba a yadda ka zauna a wurin ba kawai wani ya sha girki yana aminta za kuri jiranin bizi salami mazajta da an jara mukulatin bidami to ba sa ka zauna a wannan ba yana wa inna min judika duniya wa barrata wa min ulumika ilmul galauhi wal kalami maula ya salli wa sallam da'iman abada ala habibika khairil kalki kullihimi zaka zauna a ba zaka zauna ba ana yi wa annabi salati zauna ana karanta dalailu Allahumma salli ala Muhammadin adada zinati arshika Allahumma salli ala Muhammadin adada man salla alaihi wa adada man lam yusalli alaihi Allahumma salli ala man hamalahu buraqu Allahumma salli ala man azallahu gamamu Allahumma salli ala Muhammadin sahibul wasilati wa sahibil farilati wa sahibi maqamil mahmudi Allahumma salli ala Muhammadin ma na fa'ati tamayimu tamayimu ta cika baruri wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin gairi sai Allah ya ce fa in ma yusiyannaka shaydanu idan aka samu shaidan ma mantar da kai wannan hani ka zauna sai da ka zauna Da daga baya sai ka tuna Allah ya ce fala ta kaudu ba da zikira ma alqaumi zalimi bayan ka Allah ya ce to karka kuskura karka yadda ka zauna tare da mutane azzalumai bayan katuna to kada ka sake zama tare da azzalumai kai ku saurara ku ji makircin shaidan ba nan ya zaya ba dare dare ka zo ka kwanta za ka yi bacci shaidan sai ya biyo ka ya zo a hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaidan yakan zo ya yi wa ɗaya daga cikin ku ɗauri uku in yana bacci ɗauri uku shaidan yake yi wa ɗan adam idan ɗan adam yana bacci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka farka da tsakar dare sai ka ambaci sunan Allah sai ɗauri ɗaya ya kwance idan ka tashi ka je kai alwala sai ɗauri na biyu ya kwance idan kai sallar nafila ko da raka a biyu ce sai ɗauri na uku sai ya kwance sai ka tashi da safe cikin nishadi amma idan baka ambaci sunan Allah ba shaidan yana nan kusa da kai yana akwai sauran lokaci asuba ba ta yi ba da sauran dare to sai kai ta share bacci in kai wasa ba za ka tashi ba sai rana ta fito idan ya hana kai yin sallar nafila da daddare ba a nan shaidan zai baka ba sai kuma ya maka fitsari a ka saboda wulakanci kamar yadda ya zo a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ku saurara ku ji sharrin shaidan ba a nan ya tsaya ba idan ka zo za ka ci abinci shaidan zai zo kusa da kai ya ji ka ambaci sunan Allah ko baka ambata ba idan ka ambaci sunan Allah to sai ya tafi ba zai tsaya ba amma idan baka ambaci sunan Allah ba shaidan sai ya sa hannunsa da shi za a ci abincin kuma wallahi shaidan bai da kunya har a cikin kwanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba mika hannu zai sa annabi yana cin abinci tare da wani wancan bai yi bismillah ba sai shaidan ya gwamo hannunsa tare da hannun mutumin zai sa hannu a kwanan annabi sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike hannun mutumin tare da hannun shaidan idan ka zo za ka yi jima'i da mataka shaidan ba zai barka ba sai ya zo ka shi shirya shi ma sai ya shi shirya a takbir ka kikkimtsa radi shi ma ya zama radi idan ka ambaci sunan Allah sai ya tafi bai da rabo a ciki amma baka ambaci sunan Allah ba kana sawa shi ma sai ya sa sai ku haifo yaro da kaga yaron sai kaga yaron ruwa biyu mutum mutum shedan shedan sharri shedan ba nan ya tsaya ba idan ka zo za ka shiga gida shedan sai ya zo ya tsaya a kofar gida idan kai sallama sannan ka shiga shedan sai ya wuce ya ce bai da rabo a gidan amma idan kai gyaran murya sai ka ce wani dodo to kana shiga shaidan zai bi kuma in ya bi ka sai ya haddasa fitina a gidan duk inda kuskure yake shaidan sai ya nuna maka kana shiga sai ya fara nuna maka gadon ka ya ce kaga matar nan gadon mata gagara gyarawa haka nan sai ka ji ka yana baci idan ka fito sai ya nuna maka wani abinci da yara suka ci suka rage ya ce masara tana mudu fiya naira ɗari da talatin ka ga yadda matan gidan nan ke bazaranci da abinci sai ka gagara gane yaro yana iya kuka a sa masa abinci in an sa kuma ya cin abincin kawai sai ka ƙara kumbura wani takalmin ka sai ya nuna maka shi a hanyar banɗaki, ya ce sabon takalmin ka nan kaga inda aka jefar da shi idan ka zo ka daga buta za ka je bandaki sai ake rashin sa'a ba ruwa a ciki sai shaidan ya ce wai wai wai matar nan tare na ka da Allah ka jefe ta da butan to idan ba a isa ba sai ka fara zaginta sakarar banza ka manta fa cewa yau shekara uku tana zuba ruwa a butar yau ne bata saka ba sai shaidan ya dawo wajenta ya ce ke baiwa ce kina ji ana zagin ki kin yi shiru a kasuwa ya sayo ki ba da hakoran ki 32 ya ganki ba kirama san sai ka ji ta fara cewa ba dai ni ba in baka shawara idan kana yi matar kana yi wa matarka surutu da bambami in ka ji ta fara cewa ba dai ni ba to full stop ka kashe kasa din haka ya isa ya isa kar a wuce kar ka ce saiwa wallahi in ka ce saiwa shadan ya ce ki ce sai shi duk abin da zai faru ta tafasa ta kone sharrin wane ne wannan sharrin shedan ba nan shedan zai tsaya maka ba har yanzu yana daga makircin shedan idan ka zo za ka yi hamma nan ma zai zo ya tsaya idan ka rufe bakin ka kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim to ka gama da shi amma ka wangala baki kana hamma ba ka rufe ba shaitan sai ya tsalle sai ya shiga cikin bakin kuma kazami ne a yake yake kwana kazami ne a shadda yake kwana kazami ne a juji yake kwana kai kazami ne yana kwana a cikin hancin mutane cikin majina idan hancin kana cike da majina shaidan yana shiga cikin majinar ya kwana hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayi annabi ina shaidanu ke kwana yace a cikin hancunan mutane in ka tashi da safe fara da tacewa na'am ka buɗe baki za kai yi hamma yayi tsalle ya shiga ciki kai ku saurara ku ji makircin shaidan da sharrin shaidan bai tsaya a nan ba in yi kokarin ya sa ka shirka kaki sai ya ce to ka zama fasiki idan ka ki ya ce to zama dan bidiya in ka ki ya ce to ai wannan makaruhi ne ba matsala aikata idan ka ki to halal din sai ya ce wuce gona da iri kawai sai ya ganka da bunjime min wando kana share dutitin titin idan ya buga ta nan gurin kaki sai ya dubi aikin alheri guda biyu wannan ya fi wannan lada sai ya danne kai hana ka kama yin lada da yawa sai ya sa ka kai mai yan lada ya kada ya zai ci riba da kai kenan dan adam bai da abokin gaba kamar shaidan shi yasa malamai suka ce min sharri ma khalaq wato daga sharrin shaidan wato da ainihin wato zuri'arsa wato ku nemi tsari daga shaidan ku nemi tsari daga zuri'ar shaidan malamai suka ce wannan ta yi daidai da wata aya a can cikin suratul muminun wa qul rabbi inni a'udhu bika wa qul rabbi a'udhu عليك من همذات الشياطين وأعوذ بك وأعوذ بك ربي أن يحضروا فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله نعم إنه هو السميع

من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع أتوكره هو دي إنه سميع عليم تدعوا أقوات تسكين سورة الفصلات وإما آه. وما دقبا ولا تستوي الحسنة ولا سيئة إدفع بالتي هي ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن نعم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد يا إذا برني كاي سوى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عزيز وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو سميع العليم Ibn Kasir ya ce wayannan ayoyin guda uku ba su da ta hudu a cikin Alkur'ani mai girma. Ya da aka zo wajen abokin gaba na mutum sai aka ce ka kyautata masa. Kyautatawa za ta iya gyara shi in yana gaba da kai sai ya huce. Shi yasa dan adawa siyasa da an tura masa kuɗi sai ka ji ya yi dikamfin ya ce ran kai ya dade ayyukan da kai na alkhairi a cikin wannan gari mu yanzu mun gane duk wanda ya adawa da kai yana adawa da ci gaban kuma ƙarya yake wani kulli da ya faɗo aljihunsa abokin adawa na mutum kana iya canja shi da taimakon shi ko da masa kyauta ana iya gyarawa amma shi shaidan ba hanyar da zaka bi ku daidaita shi hanya ɗaya za a bi ya huce shine ya ganka a wutar jahannama shi in bai ganka a jahannama ba ba zai taba hucewa ba shi yasa shi ba ce ka kyautata masa ba shi ka nemi tsari kawai neman tsari ne kawai zai raba ka da shedan saboda abokin adawa ne da baya aje makaminsa idan ka ga ya aje makami to ya hada da kai cikin assembly da zai yi a cikin wutar jahannama wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru illa Allah wa'adakum wa'adal haqq الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم نعم ما أنا بمصرخكم وما أنتم To bi yi to ayi baran baran mana inni kafartu bima asharaktumuni min qabl azalumai inna zalimina lahum azabun alim wannan general assembly da da shedan zai wa yan wuta lahira kenan Allah ka sa ba ma ciki Allah ya sa duk taron nan ba wanda zai ji wannan jawabi na shedan amin shedan idan ya tara yan wuta sai ya ce to yan wuta ku saurara na ji kuna gunaguni cewa ni na halakar da ku to duk kowa da kowa ya saurara jita-jitan nan ta isa haka a saurara inna allaha lallai allah wa'adakum wa'adal alhaq ya muku alkawari na gaskiya ya ce in kun bi shi zai kai ku aljanna in kun saba zai kawo ku wuta kuma ya cika wa'anda suka bi shi suna aljanna ku kun saba ga ku a wuta wa wa'atukum ni kuma na muku alkawari na ce a ba matsala ku sheƙi ayarku ku yi tsaye da hurra dama malaman nan rashin aikin yi ne da suna da aikin yi wazin ma ba za su yi ba kai da kuɗin ka hana ka bushasha a ce sai ka yi sadaka sai ka taimaki addini daga duniya sai ka duna kowa ya iskancin sa ba matsala ya ce fa aklaftukum ya ce kuma na saba muku alkawari dama saba alkawari aiki na ne gashi an samu matsala ya ce wa ma kana li alaikum min sultani ba da karfin tuwo na tirsasa ku ba ba wata fawa da na yi amfani da ita a kanku illa an da autukum na kira ku ne na ce ina masu son zuwa wutar jahannama fasta jabtulli kuka ce ga ku ya ce to fala ta ni, kai ku zarge ni wa lumu an fasa kun ku zargi kawunan sai abubakar giro ce sun taba samun wata laya sai suka buɗe layar su ga aka rubuta a ciki sai suka samu malamin abin da ya rubuta a ayar fala ta ni wa lumu an fasa kun kaga wannan malamin ba sai an ce ba shaidan bane ce ma annabi musrikikum ni ba zan iya cire ku daga wuta ba wa ma antum bi musrikiya kuma ba za ku iya cire ni ba har ni da kuka yi da Allah kuka ce ni ma ina da fawa in inni kafartu ma ashraktumuni min qablu shirkar da kuka dai da Allah na kafirce nayi bara'a bana tare da ita Allah ya ce inna zalimina lahum azabun alim lalle azzalumai suna da azaba mai radadi to shi da in ba ya ganka a jahannama ba zai taba hucewa ba wasu malamai suka ce min sharri ma kalak wato dukkan kowace halitta tana da irin sharrinta har kai karan kanka kana da naka sharrin shi yasa annabi a kudubatul haja yake cewa inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sai yake cewa na'udzu billahi min shururi anfusina idan annabi zai ce min shururi anfusina to kai ka fi cancanta ka ce min shururi anfusina to idan ka faɗi wannan min sharri ma kalak duk wata halitta Allah da ke da sharri Allah zai kare ta daga zai kare ka daga sharrinta har da mai kalmasan shehu hula daga gonar sanan da yake miƙo yar guduma to duk Allah ya kusan gangarawa sai Allah ya ce mai aya ta gaba da rama min sharri qasikin wa Allah ya ce kai roki zari har yanzu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min sharri gasikin daga sharrin dare idza waqaba yayin da daren ya duhu wasu malamai suka ce iza kaba iza azlama wasu malamai suka ce iza kaba iza dakhala wasu malamai suka ce iza kaba iza nazala amma dai duk ma'ana ɗaya ne domin asalin algasaku ba wai daren ne algasaku ba duhun daren shine abin da ake cewa algasaku kullu maswadda fa huwa gasiku duk abin da ya baki ya duhu to ana ce masa gasaku shi yasa qur'ani yace aqimi salata li duluki shamsi aqimi salata aqimi salata li suratul isra'i shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr na'am inna qur'an al-fajr kana mashhuda Allah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqimi salata ka tsaida sallah liduluki shamsi wato a lokacin da rana ta karkata in rana ta karkata za ka yi sallan azahar za ka yi sallan la'asar sai Allah ya ce ila gasaƙin laili zuwa lokacin da duhun dare zai shigo za ka yi sallar isha da sallar magariba sai Allah ya ce wa ƙur'an alfajir da karatun alfijir wato an kira sallah da karatu ai wa ƙur'an alfajir wato wa salatul fajr da sallar asuba Allah ya ce inna ƙur'an alfajiri lallai ita sallar asuba kana mashuhuda ta kasance mala'iku na halartarta don a lokacin ne ake canjin duti tsakanin mala'ikun rana da mala'ikun dare wayannan su koma su kai report wayannan su yi takin na assignment a ci gaba da gugurmaya to a wannan lokacin ne ake yi kun ga sai aka ce gasa lai, kenan ba allail din ne gasak ba duhun da daren yake shine ake cewa me shine ake cewa gasak din kenan gasik wato min sharri gasikin daga sharrin dare iza wa yayin da daren ya duhu me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka nemi tsari daga sharrin dare idan dare ya duhu ya zo a hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana da rijista a sahihul bukhari hadisin yana da rijista a sahihul muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kana junuhul layli fa amsiku sibyanakum fa inna shayatina tantashiru hina idhin fa idza zahaba ta'ifatun min al-layli fakalluhum wa aghliqu abwaba واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa auku qirabakum wazkuru smallah wa kammiru aniyatakum wazkuru smallah wa adfi'u masabihakum rawahu al-bukhari wa muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da dare ya shigo to yaran ku kanana kanana a kama su a tare su a kimtsa su a aje su a daki kar a basu su fita su fara yawo me yasa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna shayatina lalle shaidanu tantashiru hina izin a lokacin ne shaidanu ke baje kolin su a lokacin ne shaidanu ke watsuwa idan aka bar yaro yana iya cin karo da wani mugun aljani sai ka ji yaro yana firgita da cikin dare mata ku ɗauki mataki akan wannan yara ƙanana yayin da rana ta faɗi a kare su a tare su kar a basu suna yin yawo sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma idan wani ɓangare na dare ya tafi fakalluhun kuna iya barin su su yawata sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato wa aglikul abwab in za ku kwanta a daki kar ku bar kofa a bude ku kulle kofar dakin sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma in za ku kulle daki waskuru smallah ku ambaci sunan Allah kana kulle kofa kana bismillah saboda me shaidanu za su kawo ziyara da daddare suna so su shigo cikin dakin sai annabi ya ce fa inna shaytana la yaftahu baban mugallakan duk kofar da aka yi bismillah aka rufe ta shaidan bai isa ya shiga cikin wannan ɗakin ba ɗakin ya fi ƙarfi ko ifritun minal jini ne bai isa ya shiga cikin ɗakin ba kun ga wannan duk da yaushe ne yake faruwa a cikin dare ne yake faruwa kenan akwai sharruka da yawa a cikin dare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa auku qirabakum salka salka ta ruwa da kuke da ita ku daura bakinta kar ku bar bakin a buɗe wannan ya nuna a rufe randa wannan ya nuna a rufe drum na ruwa waskuru kurusmalla yayin da za ku ɗaure ko ku rufe ku ambaci sunan Allah a ruwayin imamu muslim ya ce shaidan dukkan jakar da aka ambaci Allah aka kulle ko randar da aka ambaci Allah aka rufe ko drum na ruwa da aka ambaci Allah aka rufe shaidan bai iya buɗe wannan randar balle ya sa muku wani guba ko wani bala'i a ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kammiru aniyatakum dukkan kwanuka da korai da kofuna annabi ya ce duk ku kike su da daddare kar ku basu a buɗe wani shaidanin aljani na iya zuwa ya ɗiga guba a ciki da safe a sa tuwo a ci a ci bala'i kawai ka ga alhaji cikinsa ya kumbura a rasa yadda za a yi da shi a je asibiti likita ya duba ya laguda ya matsa ya ce shi ma bai gano ba a yi jamani in ba sa'a ba daga can ta zarce kenan sai a wuce zuwa permanent site alhaji ka bar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wa adfi'ul masabih da daddare in za ku yi bacci ku kashe fitilu a wani hadisin manzon Allah yake cewa fa innal fuwaisika rubbama jarratil fatila fatuhriqu halal bait bera tana iya tura kendir sanadiyar haka sai ka ga cewa wuta ta kama mutanen gidan su kone bayan wannan imamun nawawi yake cewa aljanu suna yawo da daddare duk inda suka samu haske can za su nufa idan ka bar fitila a kunne to nan za su zo watakila baka yi alwala ba kamin ka kwanta watakila baka karanta ayatul kursi ba kamin ka kwanta watakila baka karanta falaki da nasi ba kamin ka kwanta watakila baka karanta qul ya ayyuhal kafirun ba kamin ka kwanta watakila baka karanta ayoyi biyu na karshen suratul baqara ba kamin ka kwanta watakila baka karanta allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik ragabatan wa rahabatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika allazi anzal wa bi nabiyyika allazi arsal hadisin bara bi ibnu azib ingantacce yana cikin sayyid bukari watakila baka karanta addu'a wacce hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace annabi na karantawa ba kamin ya bacci yakan ce allahumma qini azabaka yawma asu ibadaka wato hafsa tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana maimaitawa sau uku ga sunnoni nan kala daban-daban watakila baka yi ba watakila ma da janaba a jikinka watakila kana kwance tsirara matarka tsirara shaidanu sun kawo canfa, to kuma sai yadda Allah ya bannar da za ta faru a gidan Allah kaɗai ya san iyakata kenan dare yana cike da matsaloli yana cike da damuwoyi shi yasa aka ce annabi ya nemi tsari wa min sharri gasikin iza waka ba sai Allah ya ce mai a gaba wa min nafasati fil uqad sai Allah ya ce ka nemi tsari ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min nafasati daga mata bokaye daga mata masu zuwa wajen malaman duba daga mata masu zuwa wajen bokaye daga mata masihirta annafasat wayanda suke tofa wato yin tofi filau kadi a cikin kulle-kulle mata sun shahara a wajen gargajiya sun shahara a wajen zuwa boka ku kalli ya zo a hadisi ingantacce hadisin yana nan a sahihul bukhari ba saboda mace aka saukar da ayar ba an samu wani ba yahude da ake cewa labid ibn al-asam yahudawa su rasa yadda za su yi da annabi wannan ba yahude masihirci ne ya iya sihiri sai suka haɗa kai da wani yaro ba yahude da yake shiga gidan annabi idan annabi ya yi kum gashin kansu ya zuba to ya tsino musu gashin sannan kumɗin da annabi ke taja kai da shi ya ɗan kakkaryo musu kayin kumɗin sai aka haɗa aka kawo musu labid sai ya samu dabino wata huda ta dabino dabino namiji wanda ake kilili da shi wacce ta bushe sai ya haɗa sai ya wani siddabaru da wasu ƙulle-ƙulle sai ya je cikin wata rijiya sai ya saka ya binne aka danne da dutse a ƙarƙashin rijiya nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamu da ciwo domin sihiri yana yin tasiri amma da izinin Allah madaukakin sarki annabi har sai da ya kai ga bai yi abu ba sai ya ga kaman yayi malamai sun ce ta fuskar wahayi ne kawai wannan sihirin bai yi wa annabi tasiri ba duk ayar da aka kawo annabi daidai yake isar da ita amma a wajen harkoki na rayuwa annabi an fara kawo masa confusion saboda wannan sihiri aisha radiyallahu anha tace ce ran nan sai annabi yake ce da ni ya ke aisha allah ya ban fatawa akan abin da ke damuna ta ce me ya faru ya ce ina kwance sai ga wasu mala'iku guda biyu hadisin yana cikin sahihul bukhari ɗaya tsaya wajen kaina ɗaya tsaya wajen kafafu sai ɗaya ya tambayi ɗaya yake cewa ma sha'anu hazar rajul menene damuwar wannan mutumi sai ɗaya mala'ikan shine mai bada ansa sai ya ce fa innahu madabub an masa sihiri ne sai mai tambayin ya ce waye masa sihirin sai wannan mai bada ansa sai ya bada ansa ya ce labid ibn al-asam sai ya ce da me ya masa sihirin sai ya ce gashin kansa ya samu ya hada da kum ɗinsa ya hada da wato fuda ta ainihin dabino namiji sai ya ce ina ya binne sai ya faɗi wata rijiya ya ce a cikin rijiyar ne ya je ya binne yana faɗin wannan magana sai annabi ya farka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Ali radiyallahu anhu da ainihin wato Zubair ibn Amma wato awam da Ammar ibn Yasir suka je suka kwalfe ruwan wannan rijiya ruwan yayi jajawur kamar an sa masa lalli saboda bala'in sihirin da ke ciki suka samu dutse suka daga dutsen suka ɗebo wa'annan tarkace daga ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya warke amma ayar ta zo sai ta ce wa min sharrin nafasati saboda al'adar mata ta zuwa gidajen boka mata da dama daga cikin ku kun zama mushrikai ba a sani ba yau in kana da mata kace ka karo wata to shi kenan ka shiga rikici kuma sai a zo a samu uwar gida a ce kin san halin amaren nan na zamani kina kan yayanki za ta zo ta tada ki ki tashi tsaye menene ta tashi tsaye shine ta shiga bokaye matsiyaciya sai ta fada cikin bokaye yar akuya ta ta sayar ta wa boka kuɗin sauran kuma sai da sake tattarawa a kwashi kujeru da kabot a sayo sabuwar buta ba ta saya ma sabuwar buta dan Allah ba ba ta yi sabon labule dan Allah ba ba ta yi wa ɗaki ma dan Allah ba sai yanzu ta ji za a yi amarya sai a kwashi kabar kabar da kujeru a je a samu kafinta dan Allah kai sauri ka gama matsiyaciyar saura sati biyu ta zo ke ce matsiyaciya ke ce matsiyaciya to kuma shi kenan ta fada wajen boka ke ma anwar amarya sai a same ki a ce to baki san me yake faruwa ba wace ce kishiyarta ta mai da ita kurma wace ce kishiyarta ta makantar da ita in baki tashi tsaye ba yarki ba za ta zauna ba ita ma amarya uwarta ta shiga boka amarya ta shiga boka uwar gida boka uwar uwar gida boka kai kana nan kana neman masara karkashin fulanka akwai laya karkashin katifarka akwai laya inda kake alwala an binne laya cikin gashin kanta akwai laya inda kake wanka an binne laya an kawo ma zobo baka san me aka barbara a ciki ba an kunna turaren wuta wannan hayaki hayakin to akwai abun da boka ya bari shi ma aka saka akwai wasu ifiritun minal jinni suna yawa ciki kai kana can kana neman abinci watakila ma ladan ne kai a masallacin izala kana rabbana wa lakal hamdu kai baka san bala'in da ke cikin gidanka ba ku saurara ku ji mun je zariya mun yi wazi malam adamu aliyu shaida ne dr abdullahi pakistan yana nan ma malam nasiru yana nan wata mata ce allahu akbar matar tana da kishiya kishiyar 'ya'yanta hudu duka maza ne kuma ita ce amarya mm. ita kuma uwar gida 'ya'yanta hudu duka mata ne mm. kawai sai ta ji ita ba za ta iya daurewa ba ai amarya ta kwace gida ya za a yi kawai sai ta shiga bokai har ta je ta samu wani katon boka dan iska ayya wannan ya wuce dan iska ma ya kai dan wuta dan kai ku saurara ku ji ta ce aiki take so a mata me zai faru ta karanta matsalar ta da damuwata. boka ya ce wannan bakin aiki ne akwai zunubi ta ce ba matsala za ta ɗauka boka ya ce za a kashe kuɗi ta ce ita yar kasuwa ce tana da kuɗi me kike so a yi ta ce ina so wannan mata da 'ya'yanta duka su shiga duniya kar kuma kowa ya tambayi labarinsu su halaka a duniya sai boka bayan ya mata bil ta biya sai ya kawo laya ya bata da ya bata wannan layar sai ya ce ki samu gawa ta mace sabuwar gawa ki buɗe bakin gawar ki sa layar a ciki a binne gawar da layar a ciki to wannan mata za ta shiga duniya kuma yadda gawar ta shiga kabari da layar ba wanda zai tambayi labarinta ta ce ta karbo laya ta zo tana tunanin ina za ta samu sabuwar gawa matar gidanta daga inda muke yin wa'azi su sifika na kaiwa gidanta tana nan dare bata mutu ba sai wani abu ya faru sai yar wata ta mutu kawai sai ta je da daddare ne kuma mutuwar sai ta roƙo ta ce a bata dama ta kwana da yar uwarta ta ɗaki daya aka ce ki kwana daki ɗaya da gawa ta ce yar uwa ta ce mata kallon ban kwana mata addu'a sai aka ɗauka da gaske ne sai aka ce to ta kwanta da gawa sai da dare ya yi sai ta tashi gawar an mata wanka fa an sa mata likafani ƙarshe ta kwance likafanin ta fiddo kan gawar ta kama bakin gawar da tsiya-tsiya ta buɗa ta ɗauki laya ta tura ci sai layar ta yi tsalle ta faɗo ƙasa ta sake layar ta mayar layar ta sake faɗowa ƙasa a na uku da ta tura layar a cikin baki sai ta kama bakin ta matse da ƙarfin tsiya ta riƙe gamsai da gawar ta sandare haka sannan sai ta sake ta mai da likafani ta ɗaure ta koma ta kwanta da safe aka ɗauki gawa aka je aka binne to me ya kawo wannan labarin ita matar ta je aikin hajji ne da ta je aikin hajji har an gama aikin hajji an kusa dawowa sai take tadi da mata ta ce an ce a nan maka akwai ɗakin kaba ni tun da na zo ban ga ɗakin kaba ba aka ce a ɗakin kaban da muke zuwa muna kewayawa kullum ta ce ni dai na ga muna kewayawa amma ba na ganin me ake kewayawa mata suka ce tashi mu tafi suka shiga kaba suka ce to ga kabar ta ce wallahi ba na ganin ta suka ce zo suka zagaya da ita ta baya inda ba cunkoso suka kai ta jikin ɗakin kaba suka ɗauki hannunta suka ɗora jikin ɗakin ta ce wallahi ina jin na taɓa wani abu amma ban ganin shi ka ce to kin shiga bala'i zo mu koma ai ba ma karami ba ai bala'i to da ta dawo ta shiga damuwa sai ta je ta nemi wani malami sai aka hada ta da malamin sunna sai take gaya masa abin da ya faru ta je kaba ta gagara ganin ɗakin kaba sai ya ce to watakila akwai laifin da kika yi wa Allah ne har Allah ya fushi da ki ya makantar da ke hana ki ganin ɗakinsa ta ce to laifuffuka akwai da yawa ya ce za ki iya faɗa mun wani ta ce sai dai faɗa ma ƙarami a ciki to faɗa mun ƙarami shine ta bashi wannan labarin ta ce wallahi malam tun daga wannan ranar nan take wannan mata ta tattara 'ya'yanta nan guda hudu ta shiga duniya ta mutu ba ta mutu ba ban sani ba ta ce wallahi kuma uwarta ma da ta haife ta yau wajen shekara biyar ba wanda ya taba tambaye irina take mijin mu har yau bai taba iya buɗe baki ya tambayi ina take ba mata me zaki samu a ɗaki kin zama arniya kin zama kafira kin zama mushirka kin zama yan wuta me kike so ki samu in kin zauna sai me da kika ce kina so ki samu kan in kin samu kan dabawa zaki ko me zaki da shi kai mata ku ji tsoron Allah madaukin sarki ah. yau ku ne manya-manyan kwastomomin bokaye in an ce sabon boka ya zo sulaja ku za ku fara samu ramano na bokaye daga aljihun aljihunku yake zuwa kin saci kudin cefane kin yi cuta kin yi adashe kuma kin tattara kin kai wa boka kin sake zama yar wuta me kika samu boka kafiri ne boka annabi ya tabbatar mana arne ne kafiri ne boka qur'ani ya tabbatar mana da kafiri ne kai ku saurara ku ji a qur'ani daga daga farkon qur'ani har zuwa ƙarshen qur'ani babu mutum kwara ɗaya da aya ɗaya aka ce masa ne aka kafurta shi sau biyar sai boka shi kaɗai aka kafurta sau biyar a cikin aya ɗaya alalamma wa taba'u ma talu الملكين ببابل هاروت وماروت بنجيكا كارو ريكو لا سنين بارين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت كولا سنك يا سوكا وما يعلمان من أحد يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يوا ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضاء وما <laughs> هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم وما ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة إنا لله وإنا إليه راجعون سيكا تيمي على رمى ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون wannan ayar ta sawa boka ta ce boka har ne sau biyar ku saurara ku ji Allah ya ce wa taba'u sun bi mata shayatsinu ala mulki Suleiman da shaidanu ke karantawa akan mulkin annabi Suleiman cewa da sihiri da bokanci ya mulki duniya sai Allah ya ce wa ma kafara Suleiman wato asalin magana wa ma sahara Suleiman annabi Suleiman ba boka bane to tun da boka arne ne to sai aka kira shi da sunansa na yanka maimakon a bashi inkiya maimakon a bashi nickname sai aka bashi original name wa ma kafara Sulaiman ai wa ma sahara Suleiman malamai suka ce asahiru kafirin bi hadhihi aya sai aka ce walakin na shayatsi na kafaru shaidanu su ne suka zama kafirai me yasa suka zama kafirai yu'allimuna nasa sihir suna koya wa mutane sihiri an kara wa boka kaulatan ko ba kara masa ba wa ma yu'allimani min ahadin wa ma unzila ala al bi babila haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin Allah yace ba su wayannan mala'iku guda biyu ba su kasance suna koya wani sihiri ba hatta ya kula balle ma har su ce inna ma na hannu fitnatu mu fitina ne jarabawa ne fala ta kafur kada ka kafurta domin sihiri kafurci ne nan ma an kara cewa boka kafiri ko ba ce masa kafiri ba sai aka sake cewa me wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum Allah ya ce wa allamuna suna koyan ma yadurruhum abinda zai cutar da su shine sihiri wala fa'uhun ba zai amfane su ba malamai suka ce sabo sabo karan kansa yana da amfani ko da yana da cuta abinda bai da amfani cuta ce zalla a ciki kafirci ne kawai amma kai hatta giya Allah ya salu yasalunaka anil kamri wal maisir yasalunaka anil kamri wal maisir akwai wata fa'ida ko babu qul fihi ma ismun kabiru wa manafi'u linnas kun ga giya aka ce a cikin ta akwai zunubi mai girma ko ba gaba? Wa wa fi wa ma akwai dan amfani linnasi ga mutane giya akwai dan amfani caca akwai dan amfani akwai dan abin da ka ci moriya zina akwai dan menene abin da shi bala'i ne a zalla ɗari bisa ɗari kafirci ne kawai malamai suka ce da aka suka ce da aka ce wa ya ta'allamuna ma ya wa la yanfa'uhum an ƙara wa boka kaula sanne ta bayan gida kare mu je gaba ko na kalata ne wa ma hum bi dharrina bihi min hadin illa bi iznillah ai mu wuce wannan wurin alama ya'lamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum nan ma mu wuce wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq Allah yace wa laqad alimu haqiqa sun sani man ishtarahu duk wanda ya sayi sihiri ya biya malahu fil akirati min kalak bai da rabo a lahira duk wanda ba kafiri ba in ya mutu da zai yi shekara miliyan ko biliyan ko triliyon a wutar jahannama akwai ran da za a cire shi a kawo shi aljanna yana da kalak sai ya je aljanna daga ƙarshe wanda shi bai da rabo komi kankanta sa a lahira shine kafiri original da aka ce malahun fil akirati min kalak malamai suka ce nan ma kaulasan ne aka sake ranta wa buka mu kara gaba mana walabisa ma sharau bihi ya التكبير لو كانوا يعلمون بوكا كافرين kwastomomin bokaye daga mata sai 'yan boko da 'yan siyasa ka ga jif malam tana shiga tafasa tana shiga majamfari ka ga 4 or 6 ko 6 or 7 tana ratsa kalgo za ta shiga wani ƙauye ka rasa me zai kai shi akwai wani gingime mai boka a can hatta malanta yau idan ka ji an ce maka malami mutum bai karantarwa bai wa'azi bai da'awa bai komai amma an zo lissafa malamai a najeriya sai ka ji an sa sunansa wallahi boka ne duk gingima malaman nan da ba sa wa'azi ba sa karantarwa ba sa da'awa ba sa koyar da sunna ba sa isar da sakon Allah amma da an ce manya manyan malamai kaji su za a fara kira kaji sunan su a rediyo ka rasa me suke yi katti boka bokaye ne bakaken harra ne sai ka haɗu da su a wutar jahannama na tashar gaba wa min sharrin nafasati fil uqad sai ka ce me ومن شر حاسد إذا حسد الله ya يا من الله صلى الله عليه وسلم ka nemi tsari daga sharrin mai hasada yayin da ya hasadar inna lillahi wa inna ilaihi raji kai a takbir wato hasada bala'i asalin hasada ɗabi'a ce ta Yahudawa wadda kasirun min ahalil kitabi wadda kasirun min ahalil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara wai saboda me alarama hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq to put stop da cikin suratul nisa'i ai baka yi ta ba ayasuduna atakabir الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به فمن